yau a yi ta ta kare in je in samu magabata na in gaya musu ya kamata mu tsaya mu yi abin da zai fishe mu na ta fishe ka dai hakke ma ni tun yaushe ne abin da zai fishe ni yanzu abin da nake so da shi insha Allah tsaya ki yi auren nan rufa kanki asiri ki zai shirye ne ya kai na aure ma auren ma auren ki a'a ba ni ba dai ai na fi karfin ka sha'awa tsaya ki ci arziki ki ba arziki a mazaunin su a ni ban gan shi ba eh? tun yaushe na game da na arzikin ka je ka samu daidai kai amma ba ni na fi karfin ka Musa ka shigo ka zauna ka yi shiru? Tun ɗazini baka ce min komai ba? a amma ban wa nake ji ko da magana ke ne eh akwai magana ina jin ka mun na sami yaro da zan aure ko amma ne da ai na kake din nan gangare ce gangare to ai gidan waye ai gidan malam audu malam audu wanne fa gonin jaki oh abokin malam ke ne eh, to amma ne murna yana shigowa ku zan sanar masa wannan abu yayi kyau Allah ya sa a yi da mu sai ka kiyaye a kiyaye sosai je ka yana shigowa ku zan masa magana na san kuma shi ma Allah ya dade aminci tunda abokinsa ne ah, me ka nawa nawa wannan wannan ke me ya ke cikin cikin abu ga yan uwanka can yan barkin wani gunan bokiti an shaide ki duk a gidan nan babu wanda ta taba zuwa duk imaninta ta kwana uku ba san abin da aka yi ba sai ke ni ba rikin ce ban saba da ita ba ni ban saba gana haka ba eh. shi yasa duk wanda ya man magana iskanci sai in fashe da kuka yau ga ki wajen watan ki guda a gidan kuma ba abin da ya faru to ina na ce wannan yar daga gani ba ya ce ta ta ya gulamin ba ko ba haka ba kuma yarinyar nan ke dinnan da ake ji da ake ganin ki tun da nake ban taba ganin yarinya a garin nan da take saka kaya take bazo kaya ta ci ado ko ba ta shafa hoda ba ta yi rangada dau irin ki ni dai na san na taso gidanmu ne ce babba kuma babana ya fi suna gaskiya a cikin na to kawai ni wata in ka na zauna ina kuka ina tunani ne irin gatan da na fito daga cikin shi Allah ka bada tsinke da kuka Allah ka bada ruhi miki da kuka ni kin ga dai gidanmu ba so ake yi nake shiga wancan wannan unguwa ba nake shigowa wannan unguwa ba haka nake lallaɓuwa saboda gaba ɗaya zuciyata ta fi ƙarfi na eh na fi ana Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciya mu zuciyata ta fi ƙarfi na ita take jawo ni take yakuto ni nake zuwa nan gidan nan ba zan abin nan nake ba na so abin nan neme ki to Allah bai ba to da haka da Allah da annabi ki gaya mini menene dalilin da ya kaki wannan guri inda yanda zan in taimaka miki in taimaka miki amma ki ce in kai in kai ke garin ku dan ban sani ba karin je a haɗa ni da mala'ikun duniya su ce ni na ma ajiye ki ko ni na tafi da ke. A'a ni ba gida za ka kai ni ba ni dai kawai dai ka taimaka ma. Yanzu abin da za mu je wajen ramatu mai wannan mm, yan kurawa. Yan kurawa mai awake da shinkafa. Eh, mu je wajen yan kurawa yaron nan fa ya samu wacce zai aura shi ne ce dama bari mu gaya maka yar gidan waye kai yan nan gangare ce baba gangare gidan wa nan gidan audu gwanin jaki audu gwanin jaki to mujin rankan dau eh shi tare muke wasa da ita ka ga ba ruwan Allah Allah zai hada zumunci a a wannan abu yayi daidai wannan abu yayi daidai wannan ya duka amma da kasi kuma lokaci na dan yi bincike na gane yaya take ko ba gaskiya ba bincike yaya ah! tabbas madalla to abin da yake nake so hmm. ba kuma je ka shi aure ya sai ai bincike ake mamaki wallahi kin mamaki ba ki haifi yaran nan ba amma kin damu da shi kai baka san wanda zai more shi an ka kyautata dan wani sai ka kai ma an kyautata dana kowa ne gaskiya ne to ai shi sa shi sa nake ganin baikon mutane idan mutum yana iskanci kace masa dan kan wuta ko kace tsinanni ne kana ci masa ko in kana wata sana'a sai a dauka wannan sana'a da kake wai wuta ne kai dan eh, wanda ya san dan wuta to tayani baki wani misali yanzu da kin ga fir'auna da ya da tun farkon duniya har idan akwai wanda ya bi shi amma da Allah ya turo ruwa zai kashe fir'auna da fir'auna ya ga mutuwan nan gadan-gadan sai ne mai ce la ilaha illallah amma sai sai aka umarni umarci mala'ika wu ije hawa tsabuwa baki da ya ce la ilaha illallah nan ah, ga kenan da kuma ga shikenan ah! to amma da yake Allah ba ruwansa shi duk inda kai ta ma abin da zaka inda gara sai gafarta maka wallahi a to shi Allah ba ruwan sama ma a shiga eh, tsakanin da bawan ba a shiga amma mutane sun kasa gane yanzu abin da za a yi zan je in fara bincike akan yaron nan yarinyar doguwa ce ko gajeriya ko ba ka ba eh. to ai malam ba wannan ake bincike ba hali a to ka auri ai dole a bincika sauri ka yi sauri nawan haba kai ba ka san abin da ba sauri bane duk da ba na sauri bane ai shafshaf ne buri na in ka ɗiba ni ma in ɗiba a ya har ka ɗiba mura ta ai ba to sauri ka ka ida ni ma in shiga wai ji dan iska sai kukan kunkuru nake ji sai i gaba sai i baya na'am ni kasa kasa a dinga maka da na yi kasa kasa daga murya wani ai buri na in ka ida ne ma in zo in dora daga inda ka tsaya wallahi ba za ka yi ba yau ba za ka yi ba ina ka in ba sai na yi ba Allah ya tsina ka ce ba zan ba da ka kira ta waye ganta wa inna ma ita ka yi sauri gaba ɗaya ji tsiga jiki yawa lawa <laughs> lawa yayi eh ana ta ayi sahur sallah ah, ah, ah, kai lafiya na ganka anan ko ka zo wajen mutumin ne na wa hmm? mutumi na tanimu to rabona da tanimu hmm. tun ranar ɗaurin auren gidan tanimu dari tanimu okay wanda da ganku akan katanga a zaune kuna ni ma ina bi da eh, ina bi da kai Eh, dan liti dan mm, liti mazajen fama haba haba da dadi in ka ana an buga da ku an bar ku ba a buga eh, daidai ba bane eh, duk wanda ya seta ana seta sai dai ka ji naka dan da kurani <laughs> sai ka ne wankan suga ne wajen mutuniya zani wankan <coughs> sukari baka ganni ba bane kware kai ai wannan ciwo da aka ce ya shigo ƙara da aka yi maganin a gwara da aka yi maganin sa ebola nan na ji ana ta kira sunanka ok ana aina kenan nan gabar da gari kai ni dama akan hanya nake zan je nan gidan su mm-hmm. gidan su sha'awa ne kai la ilaha illa ka saboda yau ai wankan suka yi yau kamar kuma kamar katinta eh, kuma sa tallan fara yake da Ya. fito fito in shiga kada wai ne da wa ka gama eh. fito ni man afka wala kai ka birge ni na

Nai nai ne maka albarka daidai gurgudu. Amma da yaron nan. Nai nai. na na na na na na Ka baka jamu ne musiba. Ka ka sa tona mana asiri. na na na Wani haka ne ne na Ke da ne ba da fudo. Yi danna. Danna musu. Yi min danne. Jibi ma ki dawo. Ka ji waje. Yaka ce matarsa. ka riƙe to ina maza zan miki juye an da yawara ce aba wai wai wai wallahi tallahi na ɗauka a can nake ina a baby wai wai wai ai zuwa da masar ya kama ni ko takalmi na ina ina ina warin